Masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na fagen taurari. Yau ma na dawo, amma fa da zafi na na dawo yau dinnan saboda tauraruwar da na kawo muku tauraruwar ce. Shirin fagen taurari shiri ne da yake gayyato taurari kama daga masana'antar shirin fina-finan na Hausa, ah, makaɗa, mawaƙa da har ma da taurarin TikTok. To na san kawo muku wata babbar tauraruwa ba kuwa bace ce illa hafsa wacce ku fi sani a shafin tiktok da suna zoom kai tsaye idan mun shiga shirin zan ji aina ta samu wannan suna na zoom ita ta sawa kanta ko ko mutane ne suka sa mata kuma shin ma tana son sunan ko ba ta so hafsa zan ce ko zoom a'a ce Hafsa ne <laughs> ta hafsa barka da shiga wannan shiri na mun fagen taurari kamar yadda na yi shimfiɗa a farko a kafar tiktok ina da mabiya sosai kuma sun san ki da suna zoom da account ɗinki Hafsa ne sai kika mayar da shi gaba ɗaya zo. Ya aka aka samu wannan suna na zo. Eh to sunan zum dai? Ah. Akwai lokaci da azumi wannan shekarar ne ma dai. Hmm. Na yi postin ɗin wani bidiyo. Hmm. To ina ganin mutum ɗaya ne zuwa biyu sai suka zo suka sa zoom a comment section. To kawai na so waya na caji irin ban da postin bidiyon postin haka. Hmm. kawai sai na ɗauki ya sa kyamara na bidiyo yana nan a cikin akawunt ɗina mm. sai na ce duk wanda ya ƙara ce mun zo mm. zan ci abu kaza na uban shi to bayan haka ma dai bidiyon ya ɗan lafa dai kuma kin san yan comment section kowa tsokana kowa ya zo ya faɗa ya zo ya faɗa bayan kwana an ɗan kwana biyu sai mai wushirya ya zo ya kafe shi ne dai ya sa sunan na ya bi shi mai wushirya shi ne ya jawo sunan shi wannan sunan yake ta bi na To da sunan ya bi ki ke kin karɓi sunan ne kin ji ke ma kina son shi kamar da account din ki Zoom ko ko ya akai. Gaskiya ba na so. To me isa ba kin so kuma ki kamar da account din ki haka? Kawai na ga an fi sani na da haka dan sai in fita a ce Zoom ba ce Hafsa so ɗaya ba ma. A tunanin ki me suke nufi da wannan Zoom da har a cikin comment din ki aka aka rubuta Zoom? Zoom din ne gaskiya. <laughs> Saboda akwai wani bidiyon ki da kika fito kika yi kina faɗa. kike cewa su bu san menene ma'anar zoom kuma sun zo suna faɗa to duk wanda ya kuma ce miki zoom kaza kaza kaza sa to ki me zoom din take nufi ne ko mu ma'anar din ba za a gaya mana ba eh to gaskiya zoom din nan dai ba a faɗa shi <laughs> a bar shi ci sirri ne sirri ne amma dai suna kallon shi kamar irin kalma wani yana kawo shi kalman banza wani kuma yana ɗaukar shi a kawai kalma ne na tsokana na'am kuma ke san kowa idan irin ɗaukaka ta zo ma akwai sunan da ke bin sosai Hindi da mai shirya ya janyo mun bala'i yan <laughs> mabiyanki sun san hassan makeup ki ne in ma dai ba saurayinki bane ke da kanki kin fito kina bidiyo kina cewa ki ne kika ga yayi bidiyo da wata sai ki zo ki ta faɗa kaza kaza kaza kaza tun daga ki za mu so mu ji da gaske din ki ne ko ba saurayin bane saurayina ne ya aka yi zama ki. eto eh a social media muka haɗu ta kai ta kawo hannun yi ka karɓi namba na mm. na karɓi namba shi muke tata. Amma dai duk yanayi na bidiyo ne. Mm. Ba wani soyayya ba ne wanda ya ƙarfi ko ya san na san shi a social media muka haɗu. Amma yanzu ta aka ce aure shi tabbas za mu yi aure. A'a masha Allah. <laughs> Kun taɓa haɗuwa ko kuwa iya chat kuke da shi? Gaskiya mu taɓa haɗuwa ba kin san shi ba ne yake ba a Nijar. Haka. To amma a chat ɗinku da kuke yawan yi kun taɓa maganar aure da ke da shi ne ko ko dai har yanzu dai kuna kan matakin soyayya ba mu taɓa magana aure da shi ba to a yanzu idan Hassan Makeup ya ga wannan interview ya ga kin ce a yanzu idan ya fito ya ce ai magana aure zaki iya auren sa sosai ma ai mutum ne kaman kowa masha Allah Sai iya auren shi to wasu mutane ai suna yi wa Hassan Makeup ganin wani baibai mutum wanda dai yana da bambanci da sauran ɗabi'un mutane kuma yanzu kin zo kin ce normal mutum ne kamar kowa human mutum ne kawai dai kowa da irin halittarsa haka amma kin ga shi ai duk wanda aka ga yana lankwasa yana abubuwa to ana kira shi da dan daudu haka kowa da ya fi sanin shi a dan daudu to dan daudu ne ko ba dan daudu bane subhanallah <laughs> gaskiya ban tabbatar ba ke ma da yadda da kike ji ana faɗa ke ma haka ke ji ana faɗa amma an ka ce mai dan daudu fa ana samun matsala hmm. dan gaskiya kana kusa zai iya barar da kai na'am ba so yake ba akwai rikici da ya barke tsakanin shi saurayin naki Hassan up da Murja Ibrahim Kunya. Mutane da yawa suna fita suna tofa albarkacin bakin su. Ke ma sai kika zo kika naki bidiyon kika kafe ɗaya daga cikin muryoyinsa da suke yawo. Ke ma kika tofa albarkacin bakin ki. Kin shiga faɗan ne saboda saurayin ki ne ko ko kin shiga faɗan ne saboda ki gaya musu gaskiya. Eh na shi akwai sai in faɗa musu gaskiya kuma saboda akwai saurayi na a ciki. Mm, shigan mai kika kenan. ba don kwana biyu ban da lokacin ma da shiga zan ayi da ni mm. Shigan masa saboda na kowa yana goyon bayan da kuma mm. ba san me ya haɗa su ba haka to shi yasa amma tabbas zan shiga faɗan nan kuma za a dama da ni kuma za ki shigan masa sosai to kin san me ya faru tsakanin su ne da zaki shigan masa ko kin san eh, ko dai zaki shiga ne saboda yana saurayin naki no wallahi ban sani ba saboda wani chat da shi ba haɗi wannan lokacin saboda kwana biyu ban samun zama mm. ban ma tambaye shi ba na'am yadda dai nake ji a social media wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi hmm. to kawai dai amma ai a cikin bidiyon naki kin ce gwanda gwanda ita murjan shi kin san halinsa kamar yunwa cikin ki shi da an ne yake amayarwa kuma yanzu kin zo kin ce za ki shigar masa ne saboda saurayin ki ne kenan ba idan watakila tun da harsashe ake yi zai iya yiwa murja ce da gaskiya zai iya yiwa hasan ne da gaskiya to idan ce da gaskiya ba shi bane ba ke da zaki shiga ki koyi bayan sa ne saboda saurayin ki ne eh mana ai ko ma kin gana shi yake goyen baya gaskiya za ki take kenan a'a ba gaskiya zan take ba to kawai dai saboda kowa kin san nashi yake so a waje haka ni kuma shine na ita ma mu zai tawo ta tunda duk da ɗaya muke dinda haka social media muke haka amma ni dai shine nawa menene alakar ki da Bilkis Obili <laughs> eh to gaskiya Bilkis tun kan fara bidiyo na tana burge ni haka kawai yanayin rayuwarta yanayin bidiyoyinta mm. tana burge ni mm. to kawai da na tashi na fara yin bidiyo rana ɗaya sai mutane su su rika cewa wai ni yarinyar ta ce muna kalaman batsa a tiktok ga wanda bai gane ba amma mm. so kawai sai na kafe ta nake cewa ta fito ta mutane bayani cewa ni yarinyar ɗakin ta ce sai ta zo comment section take cewa a wuce aka kyale su in kika biye musu ba inda zaki je to ya kanan dai alakan mu ya fara da ke kuma ina yawan zuwa zuwa ita ma tana zuwa to daga nan dai har muka haɗu da ita to ta zama uwar ɗaki na da gaske dai uwar ɗakin naki ce kenan kuma dama mutane suna cewa saboda uwar ɗakin ki ce ita take ɗaure miki kike yi wa kowa abin da kika ga dama a TikTok a'a wallahi ba haka bane ba to ya ne sai mu daɗe ba mu waya ba ba mun haɗa azuwar ba mm. sai mu daɗe ba mu waya da ita ba ko mm. chatin ma Hafsa wanda ƙwarin gwiwa kike da shi wanda idan mutum ya fito ya kafa hoton ke faɗi maganganu mara kyau a kanki ba kya duba da girmansa waye shi ko da ya girme ki ko a tiktok ɗin da sauransu za ki fito ke ma ki kafa hotonsa duk girmansa ki faɗi maganganu daidai da abin da ya gaya miki. saboda shi mutum ne kuma nima mutunci kuma da fes kin ga akwai da baka shiga harkarsu ba baka shiga rayuwarsu ba haka kawai mutum sai ya zo ya kafa bidiyon ka ya kama ma maganganu haka to ni kuma ina da confidence din da cewa in dai za a tsaya a kalla kuma bi na fi shi baki kuma na fi shi hujjoji saboda ni ya fara kafewa ya ga saboda duk lokacin da ka fara daga kowa zai kokari ya zo ya kafe bidiyon ka haka wani ma neman followers ne yake kai shi haka to za ki ga sun zo sun kafe to shi yasa nake fitowa nake saboda ko a fili gaskiya wajen wani wai sai ku sai ba a fili baki ba yadda kike a social media haka kike ma a fili kenan in aka ce kule zaki ce tas tas <laughs> <laughs> Shi yasa kwanaki wa kusa ku yi kenan da mai wushirya. Eh, mai wushirya abokin dabi na ne. Mm. Saboda shi ya da min suna zu. Haka. Kuma ba na so. <laughs> Kuma har yanzu kuna dabin da shi. Har yanzu muna dabin da shi saboda zai kafa bidiyo na kuma in dai na gani ni ma sai na mai mai da martani. Haka. Shi yasa. Ya kike yi da sauran mutane yan comment section wanda mafi akasari bad comment ya fi yawa. Ya kike yi da su? Na yanzu ma ban dubawa. Me yasa? kawai saboda na san abin da za su faɗa zagi ne sai mutum ya zo ya zage ka kuma ya ganka a fili dan akwai wani wani yaro na'am mun yi da sallan nan nayi sho a cikin shoprite sai ya gani mm. sai ya zo wai in yi haƙuri inda ni bidiyo yana zagi na sai na ce da da kake zagi na ai damuwan ka ce ni ba damuwa ta bace ba ni ban ma san kana yi ba ban san a ina kake ba mm. wallahi ni kawai inda kai bidiyo ina zagi saboda ina so ki kula na ce o oh, zagi nake sa a kula mutum mm. waya ka yake gani na ce mm. to shi kenan sai ka ji da abin da kai kanka shi dai sai na ce masa na haƙura na yafe masa na ce masa gaskiya ka je kawai dai yadda ka ga dama ka zo ka zage ni ka je tun da ka ce in yafe maka na yafe maka ai ban san kana yi ba gaskiya ne ne ya tafi na munna me me na ce to bai kamata mutum kawai da yana rayuwarsa ka zo ka duka zagin sa ba kuma in ka gan shi a fili sai ka zo kana wani wai magana da sauransu ko kuma ka san mutum ko kuma ina yin ka ba haka ake rayuwa ba haka To amma Hafsa a tunaninki me kika ga yana jawo ake yi miki irin wannan comment din na rashin daɗi mutane suke faɗa abu na rashin daɗi. Saboda yanayin bidiyo na. Wanne irin bidiyo? Wasu na ganin wani bidiyon batsa wanda ya fahimta kuma ba haka bane ba. To amma misali yanzu kika yi maganar batsa kwanaki ai da kanki kin fito kin yi bidiyo. Kin ce in Allah ya yarda kin daina wani bidiyo wanda ya kama da batsa za ki bata yanki rai da kaza da kaza da kaza da kaza. Eh su suna kallo a ma bidiyon batsa ake yi. Kin gane? To kuma sai ga cewa tunda dai suna ganin abin yayi yawa. Mm. Bari in rage. To kuma mm. na rage din sosai sosai. Mm. Ina yanzu mafi ya kasa account ina faɗan da muke yi nan zuwa da me mai ya ko da Hassan dai da mm. dai sauransu. Amma in kika duba duk mai irin bidiyon magana da baki. Yana samun zagi in kika cira Hassan kika bili mm. da murja da ni mm. gaskiya muna samun zagi oba haka saboda mu ba wai waka muke hawa ko wani waƙar muna hawa amma kuma mun wannan sound din murya amma lokacin da kika zo fito kika yi wannan bidiyon kin ce yanzu saboda zagi ya yi yawa mutane suna ganin kamar ba kike yi a lokacin da kika yi bidiyon mutane suna tunanin wani wasu na gaba da ke na sama da ke ko iyaye ko yesu suka kira ki suka yi miki faɗa to su suka yi miki faɗin ko ku ce kika yi kanki faɗa kika ga bariki bar wannan wallahi ko ɗaya wanda ya mun faɗa saboda duk wanda ya haife ka fi sanin halinka haka iyayena sun fi ni sanin halinka kuma shi dan iska baya nunawa haka mu da muke fitowa muke bidiyo muke nishaɗi wani ma har ya kalla yayi dariya to mu ne yan iska a tunanin su mm. kuma dan iska baya fitowa nuna kansa haka shi boye kansa yake boye kansa yake mm. aka mutu koyaushe ma mutu da hijabi da tafiya makaranta kuma aka san haka to mu din dai mu ake kalla abin da yayi mu yanka ni tukan nan ba ki a yan iska haka Kina da sha'awar shiga fim? Ni eh mana na ma taɓa shiga fim wace ce wani fim ɗin sultan. Hmm. Dan the first ma fim na fara cewa zan yi a gida. Haka. Aka bar ni to kuma yanayi ne na kani yanzu abin sai a hankali. Hmm. In ba kana da kafa ba. Na'am. Ko irin kana da abun hannu aka to sai a hankali hmm. in waje waje sun yi yawa sai kiga mutum kawai zuwa buɗe ofis ɗinsa ɗan karami ya liƙa fastocin yan fina-finai shi ma wai yana ɗaukar yan fim sai kin je ga haka sun haka wani mata zai ki bashi kanki kawai shi yasa na kyale dan lokacin ma ban fara ma tiktok ba kwata kwata na ga abin ya yayi kawai shine na zo yanzu da kika maganar ba da kai Tun fito kin yi bidiyo kwanaki shi ma kin ce wayar ki ta lalace ga lamban wayan ki a haɗa miki kuɗi zaki canza waya sai kika fito kika sake wani bidiyon kika ce mutane suna kiran ki suna cewa in dai waya ce baki da matsala amma ki zo zaki ba su kanki kiraye kirayen da kika samu da yawa kin ce wasu sanannu ne wasu ba a san su ba amma suna kiran ki shin hakan ne an ki kira kin koko kin yi hakan ne saboda kin yi togaciya kar ma masu wannan tunanin su kira ki hakan ne confirm ai hmm. saboda akwai wani ma yana yana tallan magani a fina-finai ma ana sa shi shi ya san kanshi na'am kawai sai ya kira ni da safe mm. sai yake cewa hafsa ce na ce masa eh ce na ga mm. kin yi bidiyo an sace miki waya ubangiji Allah ya kiyaye gaba sai na ce masa amin sai ya katsa waya sai ta ya kira ni wani kalan waya kike so sai ta ne duk wacce Allah ya hore ka zaka iya bani mm. can sai ya kira ni da yamma ga wayan na je na siyo shi sai kira ga inda zan zo in kawo miki sai na mai kwatantan angon mu sai ce ba damuwa a'a har wajen magariba mutum da ya kira ni ba shirin sai na ce a ah, mutumin da zai baka ba ai kamata ya kai ma sai ka dan tuntube shi sai sai na daga waya na kira shi na ce ya naje ka shigo eh wallahi uzuri ne ya rike ni to sai dai ki fito ki karba na ce ina zan zo sai ya ce min sai dai zo da dan yan kaba na ce ina yan kaba kuma me zai faru kawai dai ki zo kin san ba zan baki waya haka kawai ba sai na ce to in ba haka ba haka na maka dole ni fa kawai na fito na nemi taimako wanda ya ga zai iya ya iya ni ma tsautsayi ne ya haɗa mini ba mm. a san raina ba mm. kawai mutumin ne ya kawo masifa mai mai sai na share shi bayan kwana ɗaya haka ina zugar sai ya kira ni yanzu kina ina kamun kawo ina ga na niyya sai na ce ina zugar to ga nan ya zo da motansa dan ni ban ma san da wa nake ba sai da ya zo sai ke cin aikin sanni ba ki ta san fuska ta ba ki ma kamar yadda aka saki na ce na gane ka mana mm. to yanzu ban siyo waya ba kuɗin zan baki ɗan mm. nawa ke so na ce duk abin da Allah ya hore maka in dai kai niyya ka bani ni da kawata ne ma mm. a'a kawai mutum sai ya ce wai to ai sai in mu je mu tafi wani wajen dan ba zai ban kuɗi haka kawai ba da wani abokinsa eh haka kawai kawan ma da shigo me me suka kama da zance wanda bai kamata ba mm. sai na ce da na fito na nemi taimako ai ban ce wanda ya ga zai iya taimaka min na ce na sarko irin ku a ciki ai ba haka bane kima kin san ba wanda zai ɗaukan waya ya baki a yanzu na ce to shikenan in ba za ka iya ban ba akwai ni Allah za su bani ka je haka nan da ni ne ya ɓaci gari nan har ma so mu kai mai kicin da kawata na zage shi na ce ashe kai mutumin banza ne mm. kawai sai ya ja shi ya tafi ga kuɗin mota na ce an gaya maka mutsiyata ne mu da kuɗin mu muke tafi a cikin bayanan ki kin yi magana cewar kin yi wasa a shoprite dama lokacin <clears throat> da wannan bidiyon ya fita mutane suna ta cewa dama ke yar gala ce kina zuwa gidan gala da sauransu har me wushirya a wannan lokacin ya zo ya postin ya kafe ki yake cewa ashe dai zum da sana'arta ba haka kawai take zuna ba to dama can kina wasan gala ne ko wannan shine biyin ki na farko bana wasan gala ban mm. taba zuwa gidan gala ko kallon wani ban taba zuwa ba mm. <coughs> saboda kawai ni gala baya burge ni to ya aka ki kai wannan kawai na iya rawa ne mm. don ko biki ake a unguwar mu aka cire miki ni ba ta iya rawa saboda ni akwai ma ina da MP a gida zan kunna na ga wakayen mun sai na dage na iya rawan shi. To amma misali su suka kira ki suka ce ki zo ki musu wannan wasan ko ke kika nemi su baki dama ki wannan wasan. No kawai dai a shoprite ne lokacin aka haɗa yan tiktok haka to sai aka kira ni da mm-hmm. na zo wajen sai shi kuma wannan mai wasa mm-hmm. shi ma mawaƙi ne sai yake ce min kwamiti zai zo za mu yi wasa da shi sai na ce masa ba damuwa ai ya gane ni na ce to na gode mm. nan je na jira sai wajen yamma ma ya zo dan sai dare ma kin lura eh, mu kai shi na dare ne to shine muka wannan shi to kowa sai ya rika wai gala gala ni kuma ban taba yin gala ba To yanzu dai masu kallo kun ji da bakinta ita ba 'yar gala ba kuma bata taɓa gala ba wasan sallah ne ta je Shoprite aka gayyace ta yi wannan wasa. Daga fara TikTok ki zuwa kawo yanzu wannan bidiyo ne kika kika na damar in kika tuna abin yake damun ki har ta kai ga kin je ma kin soke bidiyo. Akwai su gaskiya kusan guda ma biyar ne fiye ma da haka. Hmm. Kin san kana bidiyo ka tsayawa wasa in kana son in dai burin ka ne abu in baka miƙe ka ce ka yi da gaske ba za ka samu ba haka to sai na ga cewa in na tsaya waƙe-waƙen nan ba inda zan je haka to sai na dawo yin bidiyo dai da in kin lura yawancin bidiyo na ina ambatan barshe su mutane sai suka zo suna abin fassara ba daidai ba hmm. ba daidai wasu su ce ai bishiya su kuma su ce ai ba haka ake nufi ba kin san dai zamanin nan duk aka sauya abin da yaka mm. to sai na je na sassauke bidiyoyin ne za su kai wajen goma din na kulle su na goge na sassauke saboda na bidiyo na ce na daina sai kowa wai sai in je in kulle bidiyon da na na baya mm, tun da kin yi nadamar cewar kin eh. daina ke kanki biki ji daɗin abin ba to sai suka ce sai na kukkula wannan bidiyo na baya in na yadda na daina mm. kawai na je na sassauke su na kulle su mutane na kira na ma wanda muke aiki musa ki kulle ai kowa san cewa duk abin da aka yi bidiyo na ce akwai ah, ka ka kyale hmm. da dai an samu abin da ake so ai shikenan kowa yana da manufa ta shiga TikTok ko kuma wani abu manufar ki da kike so ki cimma a TikTok kin cimma ta ko tukunna dai muna hanya dai ba a cimma ta ba menene nasarorin da kika samu eh to nasarar da na samu shine a da kana gida an ka fita ba wanda ya san ka haka a yanzu kuma dalilin ma yin bidiyo wani gun kana da alfarma haka wannan ne nasarar dai bamu san dai abin da Allah zai yi ba nan gaba nan gaba gaskiya ne to muna godiya Hafsa da kika samu dama kika shigo wannan shiri na fagen taurari Allah ubangiji ya mai da ke gida lafiya Amin. da fatan mun sake turo goron gayyata za a amsa mana <laughs> insha Allah a ƙarshe wanne fata zaki mika ga wannan gida na kakaki da kuma masoyanki duba da cewar kina da mabiya sosai wanne fata zaki mika musu to ina masoya na fatan alkhairi har ma makiyan na da masu zagi na eh. dukkan ina yin ku ɗari bisa ɗari wannan gida kuma ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka shi da ma'aikatan cikin sa Allah ya ba da nasara Allah ya ba ku abin da kuke nema amin ya Allah hafsa muna godiya to masu kallon mu saboda yanayi na lokaci anan muka zo karshen wannan shiri namu na fagen taurari a madadin Hafsa Zum da muka kasance tare da ita. Suna na Habiba Usman yar mama shekara nake cakutara da mu a wani makon domin ganin wannan tauraro ko tauraruwa zai shigo mu.